yau shugaban kasa muhammadu buhari a fadar gwamnati ya karbi karin haske ko kuma cikakken bayanan da ke tattare da kasafin kuɗin da tun farko ya tura majalisar kasa wanda ta yi aiki a kai kafin a dawo da shi da farko dai an ɗan samu kace nace dangane da bayanan da aka kai wa shugaban kasa inda ya ce ba zai rattaba hannu a kasafin kuɗin ba sai ya samu duk ilahirin cikakken bayanan da ya kamata ya sani da majalisa ta yi aiki a kan shi wanda ya kai ga rage waɗansu 'yan kuɗaɗe daga cikin ainihin kasafin kuɗin da ya gabatarwa majalisa bayan da ya karbi cikakken rahoto ne akan kasafin kuɗin na tuntuɓi malam garba shehu kakakin shugaban ƙasa a fadar gwamnati domin in ji ƙarin haske akan yadda ake fatar za a fara tantance ko ɗaukan matakan aiwatar da wannan kasafin kuɗin sai ya ce in Allah ya kai mu ranar Juma'a da safe majalisar ministoci za ta zauna ta tattauna batun wannan kasafin kuɗi wato budget da aka dawo majalisa. Idan ka dubi maganar kasafin kuɗin nan, shin taron da za a yi kana ganin zai iya ɗaukar matakin cewa a amince ne ko a ki amincewa da shi ko kuwa akwai wani hikima da ake so a yi amfani da ita wurin tunanin aiwatarwa tun da ana ganin kamar lokaci yana ta ƙurewa ba tare da an fara cin more wannan kasafin kuɗin ba. Wannan magana guda biyu da kai daidai suna kan hanya. za a duba za a ga aka nema kar a manta cewa kasan kudi na da nasa tarihi kuma Muhammadu Buhari ya je ya ɗauka tafin kuɗi ya je gaban majalisa ya karanta ya ajiye bayan ya fito ma'aikata suka je suka janye abin da ya rubuta aka je aka kawo sabon abu aka yi ture aka yi ture in kasafin kuɗin nan aka je aka ajiye ministoci da suka ji kare kasafin kuɗin su in an ce ka kare kaza sai minista ya ce a'a ni wannan ba ni abin da na yi maki ba magana ta ba dan me za a mutane dan akwai gyara ko na fuska da aka yi ya matsayin ya yake idan abu ne da zai burkuta kasafin kuɗin gaba ɗaya ai gwamnati za ta ce ba ta da su ba sai a koma to amma aiwatarwa ma wata babban matsala ce kaga yanzu an kusa shiga tsakiyar shekara kuma dama kasafin kuɗi sai an yi watanni uku kafin a bi ka'idojin fara kashe kuɗaɗe domin yin waɗansu muhimman ayyuka bisa ga dokokin da aka shimfiɗa ya za a yi a kubuta daga cikin wannan ƙangin. ita ma'aikatar kuɗi ta tabbatar cewa watannin da suka rike a wannan shekara za a iya kashe kuɗin da aka gabatar saboda haka abin da aka rasa a baya za a ci masu zuwa gaban Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnati a tattaunawar da na yi da shi bayan da majalisar ƙasa ta aike kwafe-kwafe na kasafin kuɗi ɗauke da cikakken bayanan da shugaba muhammadu buhari ya bukata ya samu kafin ya rattaba hannu a kai yanzu dai an sa ido a ga irin tasirin da wannan kasafin kuɗi zai yi ga rayuwar jama'a ganin cewa tun lokacin da sabuwar gwamnatin ta shigo ake ta tsammanin cewa lallai za a ga canji amma canjin nan ba zai samu ko yayu ba sai an amfani da dokoki da kuma ka'idodin da doka ta shimfiɗa na amfani da kasafin kuɗi wanda sai yanzu ne aka samu ya dawo fadar gwamnati umar faruk musa murar amurka a abuja Nigeria.